وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu daga makka zuwa madina hudu muna na a cikin suratul mumtahanati za mu tashi aya ta goma nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasula ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa kuka yadda dukkan labaran da Allah ya bayar gaskiya ne kuka yadda dukkan hukuncin da Allah ya yi adalci ne iza ja a mu'minatu idan mata muminai sun yi hijira muhajiratin sun yi ƙaura sun yi hijira sun maraita sun taho gurinku famtahinuhunna ku jarabta su ku gwada su don ku tabbatar da gaskiyarsu wannan aya ta sauka bayan sulhu hudaybiya da aka yi wanda a cikin yarjejeniyar da aka rubuta a sulhu hudaybiya cewa duk wanda ya taho daga ɓangaren musulmi ya koma ɓangaren ƙuraishu to ba za a dawo da shi ba amma duk wanda ya tashi daga ɓangaren manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato yana maka kenan ya taho wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama to shi za a mayar da shi to wannan bai wa sahabbai daɗi ba domin wanda ya yi hijira ya taho madina daga maka a ce a mai da shi kamar wato wannan abin ya zama ba a yi daidai wa daida ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan ya gamsu da shi to amma a ciki sai aka fidda mata wasu mata sun zo za su shiga addinin musulunci kun zo kuna so za ku musulunta da yardarku ko wani ya muku dole da yardarku ne da amincewarku da gamsuwarku ba a matsa muku da ƙarfi ba ko to zan gaya muku abin da ake shiga addinin musulunci da shi sai ku faɗa irin abin da na faɗa sai in fassara muku ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu محمدا رسول الله abinda kuka ce abinda kika ce na yarda na aminta na gamsu ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kika ce daga yau kin shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yadda da haka annabi isa bawan allah ne ba ɗan allah ba ne kin yadda da haka to amincewarki da haka ya mai da ke musulma daga wani yanki kika fito to ok kuka cewa iyayenku za su shiga addinin musulunci suka kore ku to musulunci ya karbe ku yanzu ita ina ina kanwata ki take to ba ta ita ma alakana mata kalmar shahada ki faɗi irin abin da zan faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kamar yadda yar uwarki ta ce kin gamsu daga yau kin yarda da amincewarki babu abin bauta da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kuma kika ce kin amince annabi Muhammadu banzan Allah ne kin yarda da haka annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane kin yarda da haka to amincewarki da haka ke ma ya mai da ke musulma ita yar uwar ki ya sunanta wani suna take amfani da shi maryam marta ok to wannan suna marta ai dole a canza shi eh kin ga bai irin din nan ba mai sunan marta ko matarsa marta ko bawa samarta wani suna kike so cikin sunayen musulmi a canza miki da shi sumayya wato kin yi tunani mai zurfi ta ce ta zaɓa a sa mata sumayya sumayya ita ce mata ta farko da ta fara yin shahada a cikin addinin musulunci sumayya gidanta manzan allah ya wuce lokacin da ita da 'ya'yanta guda biyu amma da abdullahi da mijinta yasir da ita duk sun shiga addinin musulunci aka matsa musu da wahala kamar yadda kuma iyayenku suka koro ku yanzu suka matsa musu da tsanani idan manzon Allah zai wuce ta kofar gidan sai ce sabaran ala yasir fa inna mau'idakumul janna ku yi haƙuri ku ƙara juriya iyalan yasir makomaku gidan aljanna shi abdullahi nan aka kashe shi aka sa shi a dutse aka gangaro shi ya mutu shi kuma ammar a yasir shi ma aka shaƙe shi aka kashe shi ita ma sumayya aka kashe ta abinda ya rage saura wato ammar wanda ammar yana cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa yana shauƙin ya shiga aljanna amma shi ammar yana cikin mutanen da aljanna ce take so su shigo saboda haka a sunanki sumayya a farkon wacce ta fara shahada addinin musulunci dama tarihi ya nuna wacce ta fara musulunta na na khadija wacce ta fara shahada a musulunci ita ce nana sumayya da ka za ci gaba da kiranki sumayya musulma ke faɗayar ya wani suna ne naki da menene ok nahomi nahomi ko naomi to naomi sunanta da yanzu wani suna kike so naomi a musanya miki da shi allahu akbar ta ce a sa mata khadija saboda yanzu ta ji tarihin khadija ita ce farkon wata ta fara shiga addinin musulunci ita kuma sumayya ita ce ta fara yin shahada a addinin musulunci da haka kun zaɓo sunaye manya na na khadija saboda girmanta a wajen allah allah ya aiko mala'ika jibril ya ce a gaya mata yana gaishe ta kuma a yi mata bishara da katafaren gida a gra na cikin aljanna saboda haka kin zaɓo suna babba muna muku fatan alheri haka kakku ji tsoro kakku damu kun musulunta yanzu kun zama musulmi akwai kwamitinmu za su kula da ku za su duba matsalolinku so da haka 'yan kwamiti bangaren mata sai su je su tattauna da su yadda za a ilmantar da su da kuma yadda za a ci gaba da kula da rayuwarsu allah ya tabbatar da ku addinin musulunci ya muku albarka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka gamsu babu abin bauta da gaskiya sai Allah anan Muhammadu manzon Allah ne iza ja'akumul mu'minatu idan mata suka zo muku muminai muhajiratin suna masu yin ƙaura daga maka su dawo madina a lokacin ana tsakan sulhu hudaybiya Allah ce famtahinuhunna ku gwada su ku jarabta su domin ku tantance ku san cewa zuwan da suka yi na gaskiya ne ba wai wani dalili ne daban ya sa suka zo ba Allahu a'lamu bi imanihinna Allah subhanahu wata'ala yana da cikakken sani da imaninsu in muminan ne Allah ya sani fa in alimtumuhunna ce. idan kuka gwada su kuka gamsu da dalilai cewa na zahiri wanda za ku iya sani cewa matan nan da gaske suke muminai ne falatar hunna ilal kuffari kada ku maido da su ko ku mayar da su zuwa ga kafirai idan kun tabbatar muminai ne Allah ce ka ku da su zuwa ga kafirai an yi maganganu guda uku akan matan da wannan aya ta sauka a kansu wasu ce wata mata ce ana kiranta subai'a kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa wasu malaman suka ce ummu kulsum bintu uqbatu bin abi mu'aytin kamar da zo daga jama'a da yawa daga cikin ma'abota ilimi kuma shi yafi shahara wasu malaman suka ce umaima bintu bishiri min bani a bin aufin to ɗaya daga cikin waɗannan mata su ne waɗanda suka zo domin wato a kula da su mun ce a cikin sulhu hudaybiya an ce wanda ya zo daga ɓangaren maka ya hijira da madina za a mai da shi maka ko da musulmi ne kuwa amma wanda ya ban madina ya koma maka ba za a dawo da shi ba shi ma ko da musulmi ne to saboda haka akan haka aka yarjejeniya to mata da yake suna da rauni lokacin da wannan baiwa Allah ta yi hijira ta zo madina ana shirin za a mai da ita tace to kun san ni mace ce ba kamar namiji ba ina da rauni idan kuka mai da ni zuwa gare su in suka matsa min watakila na ridda na koma baya to shine Allah ya ce to banda mata a cikin wannan yarjejeniyar maza dai komai imanin ka in ka gudo za mai da kai can amma mace banda mace shine Allah ya togance mata yace a gwada su an tabbatar muminai ne hanyoyin da za a gwada sun malamai sun yi maganganu guda uku wasu ce in suka zo za a ce musu ashhadu an ilaha illallah idan ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta ce wa anna muhammadar rasulullah shikenan sai a ce a kyale ta musulma ce wasu ka ce a'a rantsar da su ake yi cewa ki rantse da Allah ba abin da ya fito da ke daga garin maka mijinki kike ƙi ba ba kuma wani kike so a cikin musulmi kika yi hijira saboda shi ba mana ba ƙiyayya ta fidda ke ko soyayya ce ta kawo ki ba kina son wani a cikin musulmi ki gudo daga bangaren ku kice kin dawo bangaren mu ko kuma dama kina kin mijinki kina cikin wahala ki gudo don ki samu sassauci a hannun mu? to a rantsar da su ba wannan dalilin ne wato ya fito da su ba to wannan shine magana ta biyu da aka faɗa ba kuma neman duniya ba kuma ta fito daga garinsu ba sai dan nuna ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan arwato daga Abdullahi dan Abbas Nana Aisha kuma take cewa ana jarabta su ne da ƙarshen wannan wato sura inda Allah ce ya ihuwa lazi ya ihuwa nabi za ja aka mu'minatu yubayi inaka ala Allah yi shirikna billahi shay'an wala ya sirikna wala ya zinina wala ya katulna aula da hunna wala ya atina bi buhutanin yaftari na hubai na aijihina wa arjulihina wala ya asi na kafi ma'arufin fa bayu a hunna wa stagafir lahunna Allah sai in aka karanta musu wannan aya suka yarda da waɗannan sharuɗa sai a ce ba za a mai da su ɓangaren wato kafirai ɗin ba. to wannan shine abin da Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi yake da tabbas akan imaninsu domin ya san ciki ya san waje sai aka ce fa in alimtumuhunna bambancin ilmu na farko da ilmu na biyu wannan ilmu mai maf'uli daya yana nufin yaƙini da tabbas amma idan ilmu ta zo da maf'uli biyu mafi yawa takan ɗauki zato ne mai ƙarfi so da aka ku tun da ba ku san zuciyarsu ba ku yi amfani da abin da ya bayyana a gare ku na dalilai idan kun gamsu suna da imani da waɗannan dalilai Allah ce fala tarji'uhunna ilal kuffar kada ku mai da su zuwa ga kafirai lahunna hillun lahum domin su ba su halatta a gare su ba wato su matan ba su halatta ga mazan kafirai ba walahum yahilluna lahunna haka su ma mazan kafirai ba su halatta ga matan mu'minai ba ma'ana an raba gari duk matar da ta musulunta ta zo ɓangaren mu musulmi to in tana da aure abinda za a yi istibra'i za ta yi jini ɗaya shi kenan wancan auren ya mutu kamar da mu ma in tamu ta ce ta gaji da musulunci ta koma can to sai ta je can ta karata shi dama addinin musulunci la ikraha fi din ba a maka dole sai ka shigo ko bai kamata a yi ma dole ka fita ba la ikhraja fi dukhuli wa la ikhraja fi khuruji ba za a yi maka dole ka shigo ba ba za a yi maka dole ka fita ba kamar da bumuwa kowa dole ya shigo ba bai kamata wani kuma zai tsaya a kanmu ya mana dole sai mun fita ba mu ba za mu fita ba to bai kamata kuma mai shigowa a hana shi ba saboda haka da za a kaddara wani shi ma ya ce ya gaji zai koma can to ya tafi lahunna hillu lahum wa lahum Ya yahilluna lahunna duk wanda ya tafi ɗaya sai Allah ya kawo mana dubu domin wannan addini da mutum daya rak ya fara amma yau yana da mabiya sama da biliyan ɗaya da rabi a faɗin duniya ka kalli tashar saudiya saudi qur'an ka ga yadda musulmi suke cincirundo suke cincirundo suke cika wannan ƙasa daga duk faɗin duniyan nan ta Allahu suna zuwa suna bauta Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai. wannan ke nuna mana addini na Allah ne shi yasa Hirakal yake tambayan Abu Sufyan mabiyansa karuwa suke ko raguwa suke yace karuwa suke yace to haka nan mabiya manzanni sukan fara ne da kaɗan kaɗan kadan kadan har su cika duniya saboda haka Allah ta'ala ce kowanne bai halatta ga kowanne ba aure ya rabu don haka idan mutum ya mace ta musulunta idan tana idda ko istibra'i wasu ce idda za ta yi jini uku wasu ce istibra'i za ta yi jini ɗaya domin wacce aka kamo ta a filin yaƙi istibra'i take amma ita ta zo da kanta wasu ce ta yi jini uku wasu ce ta yi jini ɗaya to kafin ta gama wannan jinin sai mijinta shi ma ya zo ya musulunta sai a bashi matarsa a mayammar da matarsa kawai tare da auren da suka yi a da malam mai risala ya ce ba sai an canza sabon ɗaurin aure ba sai a mayan matarsa da auren da suka yi na baya amma idan ta gama wato ta riga ta yi istibra'i ko ta yi idda wato ta yi jini uku to shi shikenan yanzu tana son sa sai dai a sake sabon ɗaurin aure bayan ya musulunta wasu sun ce ma mujarradin musuluntar ta ya sa auren ya mutu da ta musulunta wasu ka ce an ta tashi daga garinsu waɗanda ba musulmi ba ta dawo yankin musulmi da niyan ta shiga musulunci canza garin kadai ya sa auren ya riga wato ya mutu wancan tsohon aurenta sai dai a yi sabo Allah ce wa atuhum ma anfaqu amma ku ba su abin da suka kashe wajen aurensu idan wata ta zo ta musulunta tana da miji sai zo ya ce mana ai a wajen aurenta ya kashe kuɗi kaza sai mu biya shi nawa ka kashe kaza a cikin mu nan sai wani ya zage gefa a jihunsa ya ɗauko ya ɗauko ya lissafa ya ce to in ga kuɗinka a sanda dare maka saboda haka Allah ta'ala ya ce ku ba su abin da suka kashe na sadaki a lokacin da suka aure su tunda yanzu matan sun zama ɓangaren musulmi su kuma sai a biya su kuɗin da suka kashe ta can wal yas'alu ma anfa was'alu wala junaha alaikum Allah ta'ala ce babu laifi a ku an tankihuhunna ku auri waɗannan mata wacce ta zo ta shiga addinin musulunci ta yi istibra'i aka samu mai santa wanda zai koya mata addinin musulunci Allah ce ba laifi a samu wani cikin wannan taron ko cikin wannan gayyar ko cikin wannan al'umma ta musulmi ya aure ta kuma ya rike ta riƙo na amana riƙo na gaskiya riko na mutunci ya ba ta haƙoƙinta guda goma ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya ba ta gidan kwana ya ba ta kayan kwalliya ya ba ta kayan tsafta ya kula da iliminta ya kula da lafiyarta ya ba ta haƙƙinta na sa'aduwa aure ya mutunta ta ya darajta ta in ba zai iya ba da waɗannan haƙoƙi guda goma ba sai ta jira wani ya zo wanda zai iya cika goma sai ya aure ta ita kuma an ba ta haƙƙi goma ita kuma ta yi masa biyayya akan duk abin da bai saɓa wa Allah ba sannan ta faranta masa rai ta hanyar iya abinci iya kwalliya iya tsafta iya magana iya lale barka da zuwa iya kuma a dawo lafiya duk ta iya irin waɗannan abubuwan na dabarun zamantakewa sannan kuma ta kiyaye masa dukiyarsa ta kiyaye mutuncin kanta game da alaƙarsu da shi haka ce wannan ta bi Allah da manzansa shikenan an sami wato fahimtar juna to Allah ta'ala ce ba laifi ku aure su iza ataitumuhunna ujurahunna amma idan kun ba su sadakinsu mai san wacce zai aura ya zo hannun kwamiti waɗanda suke zuwa su musulunta a hannunmu ya zo yana son zai auri wata sai mu yanka masa sadaki idan mun yanka masa sadaki ya amince sai a ɗauki sadakinta a bata hannu da hannu a ce to ga sadakinki mu kuma sai mu ga me za mu iya mata za mu iya mata kayan ɗaki za mu iya mata sauran abubuwan kayan kicin da sauran abubuwan da take bukata mu kuma sai mu karo karo kuɗi sai mu aurar da ita to Allah ta'ala ya ce to in wacce tayo hijira ta zo bangaren ku wato kun ga wannan aya ta yi munasaba ana bayanin ƙaurar mata daga bangaren can su dawo nan sai kuma ga mata biyu rigis sun zo shi shiga addinin musulunci sai zama tafsirin ayan ma da su ake ba da misali yawwa wala junaha alaikum an tanki tankihuhunna idza ujura ujurahunna idan kun ba su sadakin su Allah ya ce ba laifi ku aure su wala tumsiku bi isamil kawafir Allah ce kada ku yi riko da auren kafurai mata idan matarka ka ce ta yi ridda to kai ma ka ce to san da dare miki Allah ce kada ku yi riko wala tumassiku a wata kira'an kada ku yi riko da auren mata kafurai, kawafir jam'u kafira ma'ana wacce ta ce ta bar Allah ta bar manzansa ta yi ridda ta bar musulunci Allah ya ce to a watsar da ita ta san da yi mata kada mu bata lokaci a kanta wasu al'uma an faƙatun amma kafin ta tafi sai mu ce nawa muka kashe da za mu aure ki domin a ƙa'ida ta musulunci ko a ƙa'ida ta zamantakewa miji ne ya kamata ya yi wa matarsa komai yadda muke yi din nan a mu an ce a ba mace sakan wato gurin zama sai kawai mutum ya share ɗaki ya masa fenti sai jira uban yarinyar wai ne zai zo ya shimfiɗa masa leda uban yarinyar wai ne zai sa masa labule uban yarinyar wai ne zai sa masa gado uban yarinyar wai shi zai sa masa katifa uban yarinyar shi zai sa masa fululluka uban yarinyar shi zai sa masa zanin gado uban yarinyar shi ne zai siyo masa cokalin da zai ci abinci uban yarinyar shi zai siyo masa ludayin da zai shafara uban yarinyar shi zai siyo masa butar da zai shiga ban ɗaki ya tsarki ya alwala uban yarinyar shi zai siyo masa botikin da zai wanka uban yarinyar zai siyo masa kwandon soso uban yarinyar ne zai siyo masa rusho da za a yi girki da tukunya duk wai uban yarinya ne zai wannan gaskiya an cuci uban yarinya ya baka yarinya kuma ya baka cokalin da zaka ci abinci a'a kai ya ba mana kai ya ba a yi an lalata su ba wani magana wani za ta fita tafi da kayanta kai za ka yi komai ɗaki aka ce ka bata ita kawai ta zo ɗaki kai za ka yi gado kai za ka yi kwaba kai za ka yi komai kawai abin da za ka kawo maka amarya in ta tashi fita ma ba wani matsala kawai ta ɗauka yanta ta fita shi ya fi asiri da a ga cewa ana zuwa ana kwasa kaya kwasa kaya nan da ake wata ran ai ba daidai ba ne a zo da abin nan a dinga ɗiba kaya ta ɗiba kaya sai da aka dama kayanka ne in tana son ka zauna in ba ta son ka ta ɗauki jakarta salamu alaikum san da dare mata sai da aka maza ya kamata in kai wa mace kaya ma kafi kima kafi daraja kuma ta fi zama da daraja wani ya ce tab wato ba yadda Ah, haka ma duk sauran kasashe ake yi duk sauran kasashe haka ake su da kai mata kaya wannan lefe da ake dama kayanka ne lefe rage maka hanya akai kai mata dinke ɗinke kafin ta zo don ka huta wannan dama kayanka ne shafe-shafe kayan shafe-shafe ne da kayan kwalliya da kayan ah, ah, after dress da sauransu da sauran kayayyakin yin kwalliya da ado da sauran su ne kake sai mata me wannan abu a cikin wannan dama ko ma zo a cikin haƙoƙinta goma akwai waɗannan kayan to da ka muna na muna wa ku da kai sai an canza ku za ku dinga yin wannan kayan wasu was'alu ma anfaqatum Allah ya ce to kuma idan matanku suka yi ridda suka koma can kafin ta tafi sai mu ce ba mu duk abin da muka kashe miki sai ka karbi duk abin da ka kashe mata Allah ce ku tambayi wannan wal yas'alu ma anfaqu su ma idan matansu suka taho bangaren mu su ma Allah ya ce an ba su dama su ma su zo su ce mana sun kashe mata kaza mu ma mu biya su mu ma idan ta mu ta tafi su biya mu in ta su ta zo mu biya su Allah ya ce ai wannan shine adalci zalikum wannan bayanin da ake ta yi na bayani idan mace ta koma can ga hukuncinta in ta dawo nan ga hukuncinta in ta zo zalikum hukumullah wannan hukuncin Allah ne wanda yake cike da adalci ya hukumu bainakum Allah yana yin wannan hukunci a tsakaninku wallahu alimun Allah mai cikakken sani ne kuma zurfafaffe wanda ya haɗa ilimin duk abin da ya wuce da duk abin da zai zo da duk abin da ake ciki da duk abin da ya bayyana da duk abin da ya buya kuma jahilci bai gabace shi ba ko mantuwa ba za ta riske shi ba ko ba shi da iyaka wa in fatakum shay'un min azwajikum fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله تعالى وإن فاتكم شيء idan wani abu ya tsere muku min azwajikun daga matekunku ɗaya daga cikin matanka ko duka ko ɗaya daga ciki ta tsere ta koma ilal kuffari zuwa ga kafirai ma'ana ta yi rudda ta ce ta bin musulunci fa'aqabtum Allah ce kuka je kuka yaƙi kuka ci nasara to fa'atul lazina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu sai Allah ya ce a cikin ganima kafin a raba a warewa mutum kudinsa da ya kashe ma waccan mata wacce ta ba addinin musulunci a biya shi Allah ce ku biya shi a cikin ganima kun an yaƙi an ci nasara to a ɗauka a cikin abin da ake da shi na dukiya a biya mijin da matarsa ta yi ridda ta kowa ɓangaren kafara idan ba su biya shi ba shi sa wata ƙira'an ta zo fa'aƙabtum ta zo ƙira'an wato abin nan akwai kuma ƙira'an fa'aƙabtum ma'ana kuka bibiyi wannan ko kuma fa'aƙabtum ko fa'aƙibtum to duk wannan ya zo ma'anarsa shine an fita yaƙi malam zajjaje ce asabtumuhum fil qitali bi uqubatin hatta ganimtu kuka same su a filin yaƙi da wata uquba har kuka yi nasara a kansu to a'atu al-azwaj min ra'asil ganimati ma anfaqu min al-mahari ku biya waɗannan mazaje abinda suka kashe na waɗannan mata nasu da suka bar addinin musulunci suka yi ridda tunda da wuya a ce su dawo mana da kuɗin da muka kashe na waccan da ta yi ridda Allah ya ce to an samu kuɗi sai a ce kai ai da kai auren nan ko nawa ka kashe kaza ne Allah ya ce to sai a ware kuɗi sai a baka ma'ana ka ƙara yin wani sabon auren Allah ya ce a biya ka a cikin ganima wattaqullaha Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah in ya ce ayi ayi in yace a bari a bari allazi antum bihi mu'minun wanda kuka kasance kun yi imani da shi kada ku saba masa na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم bayan Allah ta'ala ya kira muminai a nan sai ya kirawo annabi Muhammadu sallallahu da lafazi na mukaminsa da matsayinsa da darajarsa da martabarsa shine annabi ya aihuwar rasulu sau biyu ya kira shi a cikin suratul ma'ida su ne adadin guraren a cikin alkur'ani ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu kuma ya kira shi ya ayyuhar nabiyu sau goma sha hudu a cikin alkur'ani wanda wannan yana daga ciki ya kira shi ya ayyuhal muzammil so daya ayyuhal muddassir so daya to in Allah zai kira annabi baya cewa ya Muhammad shi yasa malamai suka ce da Allah ya ce la alu du'a ar-rasulu bainakum ka du'a kum ba'dikum ba? in za ku kira annabi kakkamai yadda kuke kiran junanku ka ce kai mudi shehu kada ka kira annabi da irin wannan sai ka kira shi da lafazi da mukami da matsayinsa ba da sunansa ba ko Allah a cin alkur'ani in zai kira annabi baya kiransa da sunansa sai dai ya kawo sunan a cikin labari amma ba a siga kira ba ya ce muhammadun rasulullah kaga a sigar labari ne wa ma muhammadun illa rasulun ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum amanu bima nuzzila ala muhammadin kaga sigar labari ne amma zai kira shi ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabiyu taqilla ya ayyuhan nabiyu hasbukallah ya ayyuhan nabiyu haridul mu'minina 'ala al ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyu kaza ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu ya ayyuhan nabiyyu idza طلقتم النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك haka Allah yake kira ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa ghaluz alaihim ma'ana yana kiransa da lafazin girmamawa daka annabi ya cancanci a girmama shi hatta a wajen kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ahmad lan yunsha wa la huwa yunsha'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ce ya ayyuhan nabiyyu akwai kira'an ya ayyuhan nabiyyu akwai nabiyyu akwai nabi'u nabi'u ma'khuzun minan naba'i annaba'u yana nufin al-khabarul azim babban labari ma'ana annabi yana nufin muhbir muhbar muhbar muhbir wanda aka ba shi saƙo aka ce ya ba da saƙo shine ma'anan ma'akhuzun minan naba'i in kuma minan nabuwa annabuwa yana nufin almakanul murtafe guri maɗaukaki shine ma'anan nabuwa so da haka nabuwa yana nufin ɗaukaka naba'u yana nufin labari ashe duka waɗannan kalmomi guda biyu yas'al ya amma yatasaalun anin naba'il azim annaba'u labari saboda annabi Allah ya bashi labari ya ce shi ma ya bayar shi yasa ya zamo an kira shi ya kai wanda aka baka sako aka ce ka isar in an ɗauke shi daga annaba'u in kuma daga nabuwa ne ya kai mai daraja maɗaukaki domin annabuwa yana nufin guri mai tudu da haka annabawa su akan kan tudu suke ma'ana akan darajar daraja suke su ne ƙarshe a cikin makamai Allah ya aiko annabawa kamar da zuwa wani hadisi 124 a cikinsu akwai manzanni 313 a cikinsu alkur'ani ya faɗa 25 a cikin 25 ɗin nan kuma an ware biyar an ce su ne ulil azumi minar rusuli su ne annabi nuhu wanda aka an kama sunansa sau 44 a cikin alkur'ani sai annabi ibrahim an kama sunansa sau 69 a cikin alkur'ani sai annabi musa sau 136 sai annabi isa almasihu 11 ibnu maryam 24 isa 25 sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ahmadu sau ɗaya muhammadu sallallahu alaihi wasallama sau hudu ya aihuwan nabiyu sau sha hudu ya aihuwan rasulu sau biyu wannan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to Allah ya kira shi da kansa ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai maɗaukakin daraja da matsayi iza ja'akal mu'minatu idan muminai mata suka zo maka anan malai ibn jauzi yana cewa an kirga adadin matan da suka zo din sun kai su bakwai matan da suka zo a fatahu makka suka yi wa manzan Allah mubaya'a su ɗari 400 ne da hamsin da bakwai iya wanda shi ya samu kirga a cikin littafin sana'ar talƙe ita yi bayi inaka idan suka zo waɗannan mata muminai suna yi maka caffa suna yi maka mubaya'a ala Allah na billahi shai'a a bisa cewa ba za su yi wa Allah shirka da komai ba me yasa aka sharɗanta wa mata sharaɗin farko ba za su yi shirka ba saboda mata bokaye da 'yan tsibbu da masu siddabaru da sauran dabaru sukan ja hankalin mata mace tana so ta mallake mijinta tana so ta riƙe mijinta tana so ta juya mijinta da remote control tana so ka zama mijinta ce to in ba ta samu wannan damar ba kuma ba imani ne ya cika ta ba sai bokaye su ja hankalinta cewa akwai asirai da za a yi maka a mallake ka ka zama mijin ƙalat. za qalat hazami fasaddiquha fa inna qawla ma qalat hazami duk abinda hazami tace shine daidai to sai su je ai ta tsafa tsafe ai ta siddabaru wani yana gaya mana ya irin wannan tsafin kafin ya tuba ya ce wata mata ta zo ta same shi ta ce mijinta ma'aikaci ne yana ɗaukan albashi da yawa amma baya kawo kuɗin gida haka tana so ta mallake shi da shi da kuɗin in ya ɗauko gaba ɗaya albashinsa ya zo ya aje a gabanta ya ce hajiya ga albashi na gaba ɗaya nawa zan ɗiba a ciki ta ce to ɗauki kaza sauran ta riƙe to saboda haka ta samu wannan matsafi ya tuba ne amma kafin ya tuba yake faɗan irin ɓarnar da ya bayan ya tuba ka yake faɗan irin ɓarnar da ya saboda haka sai ice to ya ɗauko wani baƙin allo irin na ƙarfe ɗin nan yace za a rubuta wani abu a cikin wannan bakin Allah idan aka rubuta a jikin bakin Allah na karfe za a gasa shi a jikin wuta sai ya yi jajajir tukunna wannan abin da aka rubuta din ya ƙone to sai kuma a ɗauko ruwa wani irin ruwa da ya faɗa sai a wanke a sa wannan wato allo ɗin a ciki ya zama ya huce a ciki sannan a wanke wani abin da aka rubuta sai a bata wannan ruwan ita kuma sai ta je ta yi tsarki da shi idan ta yi tsarki da shi sai ta yi wa mijin miya da wannan ruwan tsarkin ruwan wancan abin in aka ba shi ya sha to shi kenan duk abin da ta sa shi zai yi kawai so da aka aka je aka yi wannan tsafin aka ba miji ruwan tsarki a matsayin miya ya sha tsarkin matarsa ana matsafafa shi yasa Allah ce kafirai ne manzo Allah ce ko kofar gidan boka ka je ka je ko baka gaskata shi ba sai ka yi kwana arba'in kana sallah babu ɗaya da aka karɓa so da hatsarin boka ya cin al'umma da magunguna iri-iri wani a ce a hada da jinin al'ada wani a ce a hada da kaza a yi maka miya ko a yi tuwo ko a dama ma fura a baka ka don a tsafe ka ko a yi kaza fushe sa aka sa musu sharaɗin kasa hada Allah da abokin tarayya kada su shirka kun ga abin da ya kamata a matakin farko mu makarantar da iyalan mu tauhidi a kira karantar da su kitabun tauhid al-usulu salasa al-qawaid al-arba kashfu shubahat muqaddimatu risala duk wani guri da aka yi magana akan hatsarin irin waɗannan abubuwa a fara karantar da mata idan sun samu tauhidi an kori shirka an fatattake ta da tsafi da camfi da mai kwanciyar tsakan ɗaki da kwanan gidan dan kabiru da tarfatse fatse tarfatse kauce fatsima binta zan yi fitsari da duk waɗannan camfe canfan da ƙulle-ƙullen da sauransu da iskokai da mutanen ɓoye da iskokai da ruhanai da dodanni da fatalwa da wane ne da sauransu duk waɗannan abubuwan da ake itikadi da su banda aljani da mala'ika duk babu wani abu mai wannan suna saboda haka a ba su tauhidi shi yasa Allah ya ce to Allah ya shirkna billahi shay'an kada mata su shirka sharaɗin farko wala yasriqna kada su dan hali su zama barayi sharaɗi na biyu kada mace ta yi sata in Allah ba ka matar da ba ta shirka ko ba ɓarauniya ba ce, to ka riƙe ta da kyau akwai mata ɓarayi masu laliban ajihu su lalibe wa miji ajihu su rage maka kuɗin cefane su ɗebi kayan girki su dinga siyarwa kai kana ta wahala kana kayan abinci ita kuma tana ɗiban kwano ɗaya kwano biyu kwano uku tana siyarwa tana yin dashi hannu biyu hannu uku kudin cefa ne ka baya a yi abinci ka ba da dubu kaza a yanke kaza a kai gidan kaza saboda haka wannan sata ce sannan wata kuma ta lalube wa mijinta a jihu wasu ma a gidan biki yanzu sata ake a ɗauke cokali za ka kama wata da cokula an zo gidan suna ka aka gaba cokula ashe tana ta bin gefe tana kwashe cokulan a ɗauke moɗa a ɗebe kayan shanya a saci gwal a saci sarka dinda mata suka aika an ce an sace min kaza a yi caje zuwa mata sun iya caje sai an caje mace tas tukuna an ga ina ta ɓoye abin to sata mummunan abu ne mun faɗa a hadisi ya zo wala ya siriku sariku hina ya siriku wa huwa mu'min ɓarawo ba zai ɗauki kayan da ba nasa ba sai an cire masa imani da kamata kakku zama ɓarayi kakku dinga satawa ko da mazanku ne ko da a ce mijinki almubazzari ne yana baki kuɗi yana yawa sai ya zama kina rage rarar cefane to idan kin tara rarar to ɗayan biyu in ma ki gaya masa cewa an samu rara don haka ga rararka wa in ma na biyu ki ce masa ki shiru ma ba sai kin gaya masa an samu rarar ba amma ki sarrafa ta cikin abin da zai zamo na gida in yara sun zo kuɗin makaranta a ciki a basu in sun zo wato a littafi ya yage ba sai an tambayi mai gida ba a ciki a basu kin ga dai kin mai da su cikin gidan dai wani ya kayansa ya ɗinke uniform a canza littafi ya cika a canza masa sabo duk waɗannan abubuwan a dinga yi da sunan wato mai gida wanda rarar cefa ne ana iya sarrafa su a nan amma ki fitar da su ki sarrafa su ba a cikin abin da zai dawo da amfani ga mai gidan ba ko kayan gidan ba ko kuma ƙarin cefa ne ko ki ajiye wata rana za a iya samun matsala a fita ba a samo ba sai mai gida zai yi tagumi ya ce to fa yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na fita yau ba ciniki yadda na kasa haka na kwashe ko albashi yanzu bai a samu albashi ba a wannan watan sai ki ce ka kwantar da hankalinka dama akwai ajiya da na mana saboda irin wannan rana kudin cefanen da kake bamu wasu lokuta yana yawa ina tarawa to yau ga ranar tari ɗin ta samu don haka ga su aje a sarrafa su a inda ya kamata ko bari in sarrafa su yau in mana cefane ba sai ka kawo komai ba to kaga mai gida zai ji daɗi ko kuma kuɗin cefanen nan sun yawa amma ina ragewa saboda irin matsalolin gida in sun taso ko da baka nan za a kai wani asibiti ko kuma littafin wani ko kuɗin tam ko kuma littafi ya ko littafi ko a takalmin yaro ya lalace a ɗinke ko uniform ya lalace ko sabulu ko makilin ko wani abu ko da baka siyo ba za mu iya amfani da wannan canjin da rarar da muke samu mai amfani da shi a gida ko kuma ya tari da yawa ta ce mai gida mun daɗe ni da kai yau shekara da shekaru ni kaɗai ce ga wasu kuɗi sun taru ina ga ko baka a samu mun abokiyar zama in imanin ta ya kai imani tana iya yin haka ko ka ce to Allah saka miki da alheri eh. wala yaznina sharaɗi na uku aka ce kada su yi zina hakika zina yana zubar da kima da martaba na mutum da mace duk mazinaci kimarsa a zuba take ba shi da wata kima ba shi da wata daraja ba shi da wani matsayi zina tana rugurguza mutum ta rugurguza imaninsa ta zubar da kimarsa da mutuncinsa da matsayinsa saboda haka ne za ku ga Allah ta'ala ya ɗauki mataki a kansu ya haɗa zina yake cewa wallazina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سيتي ولا يزنون كدوبة دا أكا فدي شركة أكا فدي كسان كي سي أكا بيد نوكو شيني زنا كما الله تعالى يا يهكنشي ما يسأنني أكا مزناتا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatan minal mu'minin ta'ifatun minal mu'minin Allah ta'ala ya yanke hukunci a kansu cewa an kama saurayi yayi zina ai masa bulala ɗari ai masa kuma wato abin kora ta shekara guda haka nan mace ma ai mata haka kuma ya ce in za a yi musu bulalan muminai su je su tsaya su ga yadda ake bulalan ai musu wannan bulalar in ku suna da aure a kashe su shi ne abin da ya tabbata ta hanyar jifa shi sai na alima biyu yake haɗawa sai ya yi wa mutum bulala ɗarin sannan kuma ya sa a jefe shi ice na jefe shi da hadisi na kuma bulale shi da ƙur'ani haka yake haɗa hukuncin guda biyu saboda haka kun ga ashe kenan ya kamata mata yanzu babban abin da ake yin kuka da shi ake kuma tur da shi ake Allah wadai da shi cin amana ta aure tsakanin maza da mata musamman samun wayoyi dinnan da aka samu da sadarwa da ake ta yi yanzu kwanan can baya aka kamo mana wani mutum shi kuma tugo ya haɗu da mata aure suke tugo da shi da mata aure suke yin tugo saboda haka har suka saba har ta ba shi lambar gidansu kuma ta gaya man lokacin da mijinta zai yi tafiya ta ce yayyo shigan mata ya sa hijabi da niƙabi ya shigo gidan saboda haka ta ba shi lokaci mai gidanta ya yi tafiya ya shigar hijabi da niƙabi ya tafi gidan allah sa mai gadin mai wayo ne sai ga wannan tafiya ba ta namiji kuma eh, ba ta mace ba ce kuma nonon da aka sa ɗaya ya yi sama ɗaya ya ƙasa saboda dama na roba ne aka sa balambaran aka busa aka yi mama da ita tura ka ƙarshe dai mai gadi ya ce tsaya tukunna ina zaki to ka san mara gaskiya da an tsaye da shi sai yake neman zai gudu shine aka danko shi aka kama shi da hijabinsa da niƙabinsa to wace irin cin amana ce wannan wata mata ta bugo waya shekaran jiya tana kuka ita ma mijinta in ya zo sai ya tsaya kofar gida sai ya yi awa biyu awa uku yana waya da wata ta ce ta kai kamar zai kashe ta haka wasu ana samun mata ka ga cewa ainihin wato suna waya da wasu akwai wata tambaya ta kano tana kuka ta ce babatta ta ce da karfe sha biyun dare ya yi in ta buɗe tugo ta shiga suna hira da wasu abin ba kyan fa mahaifiya ita ed ce take kuka take kawo ƙarar mahaifiyarta ta so da aka wannan waya ta haifar da kwartanci ta haifar da cin amana na maza ga mata da mata ga maza su da babban musifa ta ɓangaren na faɗi abubuwa guda arba'in game da wayan nan ashirin marasa kyau ashirin masu kyau ta ɓangaren amfaninta na kasuwanci na ilimi na addini na faɗi amfaninta sosai game da shabbakar abu zaid ya ka cikin littafinsa adabul hatif kuma na kawo ɓangaren fashi da makami sata kwartanci eh, ƙarya abubuwa marasa kyau da wayan nan ta haifar da kuma shiga intanet da tugo din nan da har yanzu ka ba yara ko mata waya idan ba ta shiga intanet su dama da ita sai an yi rijista da facebook sai an yi rijista da tugo sai an yi rijista da kaza kuma abin takaici ba guraren da za a amfanan ake shiga ba domin ita wannan waya kamar da muka faɗa takobi ce mai kaifi biyu za a iya amfani da ita a aikin alheri za a iya amfani da ita a harkar tsiya to mutum ba tarbiya gare shi ba da dare ya yi sai shiga bangaren tsiya din ba mai ganinsa kuma dama ko ba tsoron Allah yake ji ba ittaqullaha haisu ma kunta shi ittaqillaha haisu ma kunta ba ta amfani a kansa cewa ba fa sai an ganka ba Allah da ya halicce ka in ta kunta Rahu. fa innahu yaraka Allah yana ganinka to saboda haka zina tur Allah wadan abubuwa irin wannan akwai rubutu da na yi a facebook na abubuwan da zina take haifawa guda 21 ina jin da yawa mutane sun karanta wanda na yi wa ɗin ka taɓa yin zina na ka abubuwa guda 21 waɗanda mutum zai wa kansa bala'i idan ya faɗa zina ibnu qayyim ya kawo waɗannan cikin littafin sa adda'u dawa ko aljawabul kafi liman sa'al an dawa'i shafi saboda haka Allah ya ce wala taqrabu zina ba kada ku yi zina ba kar ku kusanci inda ma za ku je ku yi ta malamai suka ce abin da ke kawo kusanci da ita nazaratun faftisamatun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u yanzu wani ya shiga wato tugo ya rijista da wani suna daban matarsa ma ta shiga ta wani rijista da wani suna daban sai da aka sai ya zama suna sun haɗu a matsayin ita ta samu kwarto shi ya samu kwartuwa ashe ba su san su ba ne so da aka abu yayi nisa ana ta ana ta tafiya ana ta tafiya a ƙarshe dai sai aka fara faɗa adires a'a ana faɗa adires sai ga unguwarsu ce sai ga lungunsu ne sai ga gidansa ne a'a ashe ma matarsa ce dara ta ci ina wala ya katulna hunna kada mata su kashe 'ya'yansu da can a zamanin jahiliya saboda talauci ko abun kunya in an haifi 'ya'ya ko na aure ne sai a kashe su in na zina ne ma a kashe su bala'in zina ya kai bayan an yi zina an samu ciki an samu ɗa sai a kashe shi da muna tsintar jarirai duk washewar gari za a kama mana biyu uku hudu sabon haihuwa wani ma an sa shi a kango kare ya ci rabi aka ka rabin wani ma aka zo aka aje aka fita da gudu da 'yan wasiƙa wani ma aka aje yarinya aka bata wasiƙa a hannunta cewa wannan sunanta Aisha haihuwarta aka yi ba ta hanyar shari'a ba aka wurgar da ita wanda ya tsinta don Allah ya rike ta da kyau uwar ta gudu jarirai haka ake ta yi daga baya kuma sai aka ce wai yanzu siyarwa ma suke yi in sun samu ɗan ta hanyar zina sai a siyar dubu hamsin dubu ɗari ko a kashe ko a jefar ko a siyar wanda wannan bala'in ya mafi zinar domin kisan kai aka yi shi yasa Allah ya hana kisan kai gaba da wai zal mau'udatu su'ilat bi ayi zambi qutilat wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum iftira'an ala Allah qaddalu wa ma kanu muhtadin wala yaqtulna auladahunna kasu kashe 'ya'yansu da suka haifa wannan sharaɗi ne da za a wa mata banda shirka banda sata banda zina banda kashe yara daga cikin ma'anan kashe yara a dungurar da su a kan titi a watsi da su ba ci ba sha ba sutura ba tarbiya ba ilimi babu sana'a saboda haka wannan ma'anar kashewa ce wanda ya haifi ya'ya zubar da su a titi ya ba su kwano ya ce su tafi bara ai ya kashe su ya kashe musu rayuwa ya kashe musu ilimi ya kashe musu tarbiya ya zubar da su a kan titi wannan yana daga cikin wato ma'anan kashewa kai watsi da yaro ba ka kula da shi in ba za ka iya kula da yaro ba kai family planning mana ka daina haihuwa dole sai ka haihu da ka je ka haifo yuyuyu ka bar su ba tarbiya ba ilimi ba tauhidi ba aƙida ba sana'a su cika mana gari kai ba su amfane ka ba su ba su amfani kansu ba addinin da ka haifa bai amfana ba da irin wannan ƙara ka je a toshe mahaifan matar ku daina haihuwa kun huta domin kowane ɗa da ka haifa sai Allah ya tambaye ka akan sa ranar alkiyama iliminsa tarbiyyarsa rayuwarsa sana'arsa makomarsa dole ne iyaye su jajirce akan tarbiyyar 'ya'yansu a jajirce ina za ka ina ka fito me kake da wa kake abota ina za ki ina waye ki wa kake magana da shi wa kike magana da shi da ina ka fito ina makaranta wannan sa ido din da yara ba sa so a yi musu dole a yi musu don ne tarbiyyar saboda haka mutum ba zai iya ba ƙara ya shafa kansa ruwa kan ma ya haifi 'ya'yan don akwai malaman da suka ji tsoron ma ba za su iya tarbiyyar ba suka haƙura da auren baki ɗaya imamun nawawi mai riyadu salihina bai ma ya auren ba ibnu taimiya bai ma ya auren ba imamun dabari bai ma ya auren ba har littafi aka yi na malamai talatin da hudu har da mata biyu wanda har suka bar duniya ba su yi aure ba saboda haka wala ya na bi hutanin kada su zo da kire-kiren ƙarya yaftari na hu da suke sa baina na tsakanin <coughs> wato hannayensu wasu malamai suka ce tsafi kenan kada su je su dinga tsafe-tsafe ko kuma kada su tsinci ɗa ɗan tsintuwa kuma su raba wa mutum ko mace tana da aure ta je ta yi zina sai ta samu ciki kuma ta lakasa wa mijinta ta ce ɗan gidan ne wanda an sha yin haka an kuma sha samun haka wala ya asinaka fi ma'arufin wa arjulihinna ko kuma abin da yake wato tsakanin kafafuwansu an ce ɗaya saboda yana faɗowa ne ta gaban mace shi yasa aka ce baina aidihinna wa arjulihinna ko kuma bai da hinna dan da suka tsinta da hannu suka ce dan mijinsu ne wa hinna ko wanda suka yi zina suka samu suka laƙana mijinsu suka ce ɗansa ne ko kuma sihiri ko kuma yawo da annamimanci da fasadi da yada fasadi tsakanin mutane da an fassara wannan ma'anar wala ya atina bi buhtanin na baina hinna wa hinna wala ya asinaka fi ma'rufin kada su saba maka akan duk wani abu na nagarta da kace su yi ma'arufin ɗin an fassara shi da kassi kuka lokacin mutuwa su dinga ihu suna kururuwa wasu a guraren ma har kukan ya zama biki in an mace mutuwa ba ta da masu yi mata ihu da kururuwa da kuka sai ta je ta hayo su akwai kuma wacce take ita hayar ta ake a ta ce na awa nawa zan yi kuma ya ake so muryar ta zama kuma daga ina za a fara awa nawa za a yi sai a biya ta zo ta yi ta rusa kuka saboda su a zamanin jahiliya wai iya adadin kukan da aka yi ma ira yadda aka damu da kai domin musulunci ya ce ai hawaye tadma'ul ain wa tahzunul qalb wa la naqulu illa ma yuridu rabb wa inna li fira'ika ya ibrahim la mahzunun manzo Allah ya fa masa da namiji a Madina yana son dan yana kaunarsa har sha'awa yake yana dauko shi sai ya zama yaron ya rasu manzo Allah ya tara sahabbai ce tadma'ul ainu ido takan yi hawaye ba laifi kai hawayen kuka wa tahzanul qalbu zuciya takan ji zafi ta yi bakin ciki wala na kulu amma da bakinmu ba za mu faɗi wata kalma ba illa ma yurdir rab sai abin da zai yarda da Allah wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun haƙiƙa mun damu mun yi bakin ciki da rabuwa da ɗanmu da muka haifa to amma yana cikin kafalatu ibrahim da aka kasi wannan ko kasu dinga cewa mun shiga uku mun lalace ko su dinga yaga fuskar su ko sauran bukukuwa da al'adu da suke yi da bid'o'i da an shaɗanta ban mata banda bid'o'i banda waɗannan abubuwa da ake yi na al'adu marasa kyawu ko duk abin da manzan Allah ya umarni a yi na shari'ar musulunci da ladubbansa su kiyaye wannan inji malam Abu Sulaiman ad na'am fa bai uhunna Allah ce to ka karɓo baya asu wastaghfir lahunna Allah abinda suka yi na kurakurai kuma ka nemi Allah ya musu gafara Allah da Allah da tausayi yake Allah ya ce ya san za a yi kurakurai matan mu za su mu ma zami to annabi ya nema mana gafara Allah Allah ya yafe mana inna Allah rahim haƙiƙa Allah ta'ala mai gafara ne ga bayinsa ko mai rahama ne a gare su na'am ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك gamsu da dukkan labaran Allah gaskiya ne hukuncinsa adalci ne la ta tawallau kada ku jibunci wasu mutane su waɗanda mutane ne ina siffarsu ina halinsu gadiballahu alaihim waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su su ne yahudawa kada ku goyi bayan yahudawa ka ku shiga jam'iyyarsu ka ku ba su haɗin kai akwai ƙungiyoyi na sirri da suke ta ƙagowa na jan hankalin matasa iri-iri da shagaltar da su da wasanni da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wasan ƙwallo da san 'yan ƙwallon kai ba kai karatu ba kai ba kai ilimi ba ka zama ka ɗauko wani mutum da bai san ka ba baka san shi ba babu lada ba ƙasa kuɗe ba ba yaren kuɗe ba ba addinin kuɗe ba bai san kana yi ba ba Allah ya sa ka ba baya son ka baya son ƙasarka baya son launin fata ka baya son addininka amma kai an buge maka baki an fasa ma haƙori saboda sansa me yafi wannan asara to saboda haka duk waɗannan wasanni da sharholiya da kaɗe-kaɗe ga mutum ya shiga 'yan kiɗa har da wani wai as down wani shakiyanci da ake sai a saɓule wando mu yanzu bulala waɗannan masu saɓula wando to su kiyayi kansu sai da haka ɗabi'an yahudi da nasara Allah ya ce ka ku jibinci yahudu man man abinda menene man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu al mar'u ma man ahabba al qiyama wanda kake kauna kake so kake koyi da shi kake bin ɗabi'o'insa to tare za ku tashi ranar alkiyama saboda haka mutum zai style yayi irin na sahabbai da na annabi kama irin na al'ada ku mana da kasar ku da garin ku da ka je kana koyi da wasu mutanen da duk kasar su ba mai koyi da kai baka taba ganin wani da riga irin taka a cikinsu ba ko wando irin naka ko hula irin taka ko takalmi irin naka ko kuma ya ce yana son launin fata irin naka ko yana son ƙasarka ko yana son kama bai ma san kana yi ba balle ka ce lada kake samu ko Allah ne ba Allah ne ya saka ko annabi balle ka ce lada zaka samu saboda haka irin wannan matasa yanzu hawai shanu aka haɗu aka yankawa 'yan kwallo wai ala sa wani kulab na turai ya ci kulab na turai matasa suka sai shanu girda girda guda uku suka yanka kuma suka yi azumin kwana uku wai za a yi bal da wani kulab ko manchester wane ne da wani wane ne waye liba wane ne da wani waye waye wai wannan kulab din ya yi nasara akan wancan akan wannan suka yanka ba su yanka sa akan Allah ya bawa musulmin Falastinu nasara su kwato ƙasarsu ba ba su yanka sa akan Allah ya mai da Dr. Muhammad Mursi kan mulkin da aka ture shi da karfin tsiya a Misira ba kawai da ya ce zai shari'ar musulunci aka zo ya ci zaɓe ta dimokuraɗiyya zaɓe na halal malal da jefa ƙuri'a ya ci amma saboda kawai ya ce a gyara tsarin nan a daina karuwanci a rufe gidajen giya a gyara tattalin arziki a koma kan tsarin alkur'ani da musulunci aka zo aka zanga-zanga aka ce sai ya sauka sojoji suka ture shi shi baka ma san da wannan labarin wataƙila balle kai masa addu'a ko kai wa musulmin gurin addu'a kana nan kana ta sharholiyarka makaɗa duk inda suke kana bi intanet ka ga ina suke yan bal duk ka kasan su ka haddace da ma wasu formuloli ka haddace a physics ko chemistry ko biology ko english ko mass ka je ka ci jarabawa ka samu kai score din wato abin nan me ake kiransa eh Eh, ɗari biyu da hamsin da kaza ka je ka samu jam ka samu ɗari biyu da sittin ko da tamanin ko ɗari uku ma ana kaiwa ka kai ka shiga jami'a ka samu first class ka je kai kaza kai kaza da ya maka alheri in ya so ka ci ka ƙoshi kai karatu ka zama babban ma'aikaci ka samu kuɗi ka sa talabijin da remote control kana kallon su suma amma kai baka kai ko ina ba su kasar su da wuta da shine saboda haka la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku yi jibinci wasu mutane da Allah ya fushi da su kad ya isu min al-akhirati waɗanda sun fidda tsammani daga lahira ma'ana ba su da rabo a lahira su kan sun fidda tsammanin wannan cewa ba za su samu lahira ba ai kad ya isu min sawabil akhirati sun fidda rai cewa ba su ba rabon lahira sun ma yadda cewa za su shiga wuta amma sun cewa ba za su daɗe a ciki ba za su fito sai ka ce tasu ce wutar in dai ka shiga ya magana ta kare wa gama ba ka daɗe ba kama ya isal kufaru kama yadda kafirai suka fidda tsammani suka dauke haso min ashabil qubur daga waɗanda suke cikin kaburbura an yi kauli biya nan ai kama isal kufaru man isa min ba'asi man fil qubur kama yadda kafirai suka fidda tsammanin wai ba za a tashi waɗanda suke cikin kabari ba kuma za a tashe su ɗin jimal abdullahi dan abbas ko kama isal kufaru lazina matu min thawabil akhirati kama yadda kafiran da suka mutu suka fidda tsammanin samun rabo a lahira li'annahum ayqanu bil azabi domin sun tabbatar za a yi musu uquba in ji malam mujahid to nan ne karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai a cikin ta Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana ayoyin da suka ce a suka faɗi ni'ima Allah ya ba mu ni'imar wanda suka faɗa azaba Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai kamar yadda aka faɗa a cikin tsarin tafiyar mu na gidan marayu da waɗanda suka musulunta akwai taimako da za a nema gobe an ce a bari sai a ƙarshe a gaya mutane saboda kowa ya ci ko kuɗinsa ko ya ci ko ajihunsa da kuɗi gobe. aka gobe muna so a tara kuɗi mai yawa kada wani a sa a ce za a yi magana yau ya ce yau bai taho da kuɗi ba da haka insha Allah gobe in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu za a nemi taimako a wannan akwai tambayoyi wannan yace kwana uku da yin wankan janaba na sai kwankwanto ya dame ni kan ban wanke wata gaba ba ina matsayin sallolin da na yi ba a gini akan kokwanto ana gini ne akan yaƙini mutukar mutum ya tabbatar ya yi ta'amimul jasad bilma'i ma'an niyyati to wanka yayi wanka kashi biyu ne akwai wanda ake kira sifatu kamalin akwai sifatu ijza'in sifatu kamalin shine ka yi shi daki daki ka wanke hannu ka yi kaza ka yi kaza amma sifatu ijza'in idan ma kai niyya ka tsindima cikin ruwa ka jike gaba daya to ka gama wanka saboda haka ba za a gini akan kokwantanka ba wankan ka yayi da ina gulma ina kuma bata wani yanzu na tuba yaya zan yi in bashi hakuri to ta hanyar dabara ka kyautata masa wanda kai gulman da shi ka ɗau alhakinsa ka yi abota da shi ka yi kyauta ka ce ya kamata tunda duniya nan karewa take duk mu yafe wa juna ni dai na yafe ma kai fa kai eh, ni ma na yafe ma to shike ne wanda yace zakata a shawwal ne ko zan iya fitarwa a ramadan to babu laifi mutum ya jinkirta zakarsa wato ya kaddamar da zakarsa kafin lokacinta kamar da ya faru hadisin bukhari da muslim cewa Abbas an karɓi zakkarsa ta shekara biyu wato kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓa a hannunsa dama dai jinkirta ta lokaci ya wuce shine ba a so amma idan ka fitar kafin lokacin malamai suna ga babu laifi amma an fi so ka bari wata ya cika hatta ya hula alaihi alhaulu har sai shekara ta cika shi ya fi dacewa wanda ce shin wajibi ne idan mutum ya mutu da daddare sai wani ya kwana a gunsa wa ya ce maka sai wani ya kwana a gunsa tunda me zai yi a sa shi a gurin da dai ba zai lalace ba kuma ba zai riɓe ba kuma ba zai yi bashi ba a yi ƙoƙari a toshe hancinsa da bakinsa duk inda iska za ta shiga a rurrufe da wato auduga sannan kuma wasu ce a samu fefe haka da ƙasa ko da ba ɗora kan cikinsa don kada ya kumbura shine kawai abin da za a kuma a yi masa wanka tun daren da safe kawai sai dai a sa likafani ko ma a haɗa shi har likafaninsa da safe sai a je a rufe ba shirin ne sai wani ya kwana a gunsa ba don wani sai ta tunanin ma zai tashi ya kama shi su tafi tare ko zan iya fitar da zakkar kuɗina da yake gun mutane kwarai idan kana bin mutane bashi iri biyu ne akwai bashin da kake sa ran za a baka to irin wannan sai ka lissafa shi a cikin zakka ka fitar akwai bashin da an cinye kaya Allah ya isa sai a lahira za a baka to irin wannan ba za ka fitar da zakkarsa ba don baka fatan fitowarsa don Allah malam a jawo hankalin babanmu mun yi mun yi yayi mana aure yaƙi a mata ne ko maza in mata ne sai mu ce eh lalle ya kamata babanku ya muku aure in kun zabo wanda ya dace in ku maza ne wa ya gaya ma babanka sai ya ma aure ai kyautatawa ce dama ba dole ba ne ma kai ya kamata ka nemo da can kun san iyayenmu sun mana wani gata har ya zama shagwaba da ka dan fara girma sai a sai ma kaza da ka kai shekara bakwai takwas sai a sai maka akuya shikenan kuma da ka kai sha hudu sha biyar sai a maka aure kuma a dinga baka kwano a gidanku a ba matar kwano kuma babanka da suna na ɗaya da na biyu har da na uku ma shi zai yi rago to yanzu wallahi iyayen su ma sun gane <laughs> sun gane ku don haka in mata ne da Allah in sun kawo wanda ya dace a yi musu auren yafi e, eh, ko da karatu za su yi karatu tare da aurensu domin za su fi mutunci to Allah ya sa mu dace Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daga alhaji sa'adu ali mai silifas ya ce fi sabilillahi dubu ɗari ne a saka a cikin asusun marayu to allah ya saka masa da alkhairi masara buhu biyar daga alhaji Amadu haruna fi sabilillah a raba marayu dubu shida na wata-wata daga hajiya hawa salihu akko na watanni shida jun zuwa januwari zuwa jun kuɗi dubu ɗaya da ɗari hudu daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu fi sabilillah ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya dawo masa da filinsa da aka ƙwace masa alƙur'ani guda biyu littafi guda biyu daga wani ɗan uwa zai je aikin hajji Allah ya sa ya yi hajji karɓaɓɓe ya kuma biya masa buƙatunsa dubu ɗaya daga wata baiwa Allah a yi wa 'ya'yanta addu'a Allah ya shirye su alƙur'anai da turmin atamfa guda ɗaya a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa sannan akwai marasa lafiya a da yawa a gida da asibitoci akwai masu bukatun Allah ya hore musu gidaje na kansu akwai masu bukatar kuɗi a harkokin kasuwancinsu akwai masu bukatar cin jarabawa akwai masu neman admission a makarantu akwai masu bukatar Allah ya yi musu halin kunci akwai maza da mata masu bukatar abokan aure na gari akwai masu neman aiki a matakai daban-daban to muna wa kowa addu'a da fatan alheri ina jin gobe ba inda za a ko to wai gobe za a yi tafiya za a je garin kuri haka wanda yake da abin hawa sai ya fito da wuri a za a haɗu a nan masallaci insha Allah za a tafi kamar da aka saba tara zuwa goma